ku mai sauraren ku zairi musa daga niger eh, saboda talatin ga ɗaya ga watan radiyo shine na yi na ce barito in ba da albarkacin baki na saboda kan tambayan da wani shiri ko wani labaru yake eh, burkewa cikin radiyo shine yanzu muke nake ba da nima ra'ayina a saman a sama wannan eh, radio ne ne labarun duniya ne yake burge ni ban iya ina dai lahiya dai lahiya na lau labarun duniya dai na amurka radio hausa da ya yi ban saurara ba ta cikin erefi ta cikin eh, ta cikin eh, facebook ta cikin facebook da radio dai in ba na cikin inda connection yake dai dole sai na nemi radio ko wani dajin da ba connection nake to shine sa labarun duniya ne yana burge ni duk rayuwa na shi sa. Oh, da sauran dai ba kai ba wani abun ku dai wanda ni zan ce baya burge ni a cikin dai eh, labarun na dai wanda nake sauraro a radio da na kunna tun da fari dai sai dai inda ya kare to haka nan ne kuma wanda ake turowa a cikin ta intanet kuma shi ma haka nan ne in na gan shi ina tsaya in bude shi in akwai audio in karanta in ji labarun in karanta rubucin tukuna yi huce insha Allah muna tare da ku Allah ya taimake ku Allah ya kara muku himma da kuzari muna jin daɗin labarun da muke samu insha Allah kuma yana taimaka duniya gaba ɗaya insha Allah na gaishe mu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala dai suna na mana musa a nabiyar kano am gaskiya hakikalin gaskiya muna murna domin cewar rediyo hakikalin gaskiya ta kawo mana dai irin na ci gaba wanda ba za mu manta da su ba kuma ni irin shirin da ya burge na a dukkanin shirin rediyo shi ne shirin da za a kawo wani dan siyasa ko wani wanda yake goyon A maganganun da shi a tambaye shi irin aikace aikacen da yawa al'umma gaskiya ni wannan shirin shi ya burge saboda idan aka kashi ta bakinsa ne za a ji irin abubuwan da suka samu kuma abubuwan da su yi kuma sannan hakikanin gaskiya muna ganin cewa rediyo ya kawo mana ci gaba musamman mu a al'ummar hausa da muke mazauna najeriya ya kawo mana ci gaba sosai da sosai wanda ba za mu iya manta da shi ba domin ba mu cika mai da hankali a kan zuwa makarrawa amma sauraron rediyo hakikanin gaskiya za a ga mutanen mu suna sauraron rediyo fiye da sauraron magazin ko kuma news ko makamantansu wannan ne ina ga shine ra'ayi na abba musa a yanzu da kuma najeriya Allah Ina magana da Abubakar Sani da ke garin kafancin Kaduna State. Ba gaskiya 'yan power program ɗinsu yana da matuƙar mahimmanci kuma ya tsaro amma matsalan da kawai ke ciki shine za ka ga mutum ya ga sunan shi amma kuma babu damar updating account ɗin shi ko kuma idan ya iya updating account din shi ba zai ga kuɗin da ake bayarwa ba kuma za a ga an turo mai je ya karɓi posting later amma babu kuɗi to kaga wannan ai babban matsala ne za ka je ka fara aiki ko kuma kila ma ba a state ɗinka aka ijiye ka ba to kaga daga nan matsala ya auku akwai wanda ya ga sunan shi ma ya yi a nan kaduna amma sakwata aka kai sunan to kaga ba a tura ma da kuɗi ba balle ma ka yi tunanin shiga mota ko ka je ka abin to muna kira ga gwamnati su ƙara duba wannan lamarin in matsalan daga wurinsu ne in kuma daga jihohin da suka tura mu abin ne a suke da matsalolin to ya kamata gwamnati ta duba domin a samu matsala amma tabbas wannan program ɗin idan har aka fara zai taimaka wajen yaye ma 'yan makaranta ko kuma waɗanda suka kammala ɗan wani raɗaɗi na wani lokaci domin kasancewa za su samu abin yi kuma za su ringa ɗan samun yadda za su yi su tallafa ma rayuwarsu na gode ni ne na ku yau da kullum abubakar sani daga garin kafin kafanci kira ga shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki da yakubu dogara a matsayin na ɗan najeriya ban da a maida muƙaddashin shugaban ƙasa ya zama shugaban ƙasa ba a fatar allah ya ba shugaban ƙasa muhammadu buhari lafiya ya dawo gida najeriya sako daga zima ta jihar kaduna wani hakikanin gaskiya tun bayan sanarwar gwamnatin tarayya na samarwa matasan da suka kammala karatu aikan yi wato yan fawa a matasa na cike da zumuɗi haɗi da farin cikin ganin sun kasance a cikin shirin sai dai inda ke gizo ke saka tun bayan ayyana fitar da kashin farko na waɗanda suka yi rijistar shirin wato mutum dubu ɗari biyu da gwamnatin tarayya ta fitar har yanzu akwai sauran mutane dubu ɗari uku da suke jiran ganin a gwamnati ta fitar da sauran sunayen domin ganin cewa sun soma amfana da shirin wanda galibi matasa ne da suka yi karatu ba su da aikin wanda wannan zai taimaka musu to ya kamata a ce gwamnati ta yi kokarin fitar da ragowa tare da biyan wasu daga cikin kashin farko haƙoƙinsu da ba a biya ba wato stephen allowances ya kamata a ce an suma wannan shine ra'ayi na mai magana aminu dan kaduna ma nawa. sashen hausa na murya a hausa ni ne aminu hashim zangon daura na ga ana magana akan shirin aikin aikin yi da gwamnatin najeriya ta sama wa matasa na yanfawa eh, ni abin da zan ce a nan shine tsakani da allah aiki ne mai kyau kuma wasu daga cikin matasa da sun samu wannan aiki sun ma fara amfana da kuɗin da ake biyan su to amma tsakanin Allah akwai matasan da sunan sun fito amma kuma har yanzu kuɗin su ba su fara zuwa ba wajen wata biyu kenan sannan bayan wannan kuma muna magana akan second list da ake magana wanda ya kamata a ci gwamnati ta kalli second list wannan domin matasa da yawa lokacin sun je sun yi rijista a intanet kuma sunayen sun fito sun je sun yi ca test lafiya lau to amma majority matasan da suka nema duk sunansa wasu bisa ga su ba an ce sai a second list kuma hanyar second list din nan shine muke so mu san wai da gaske ne akwai second list din nan ko ko babu alaikum muryar zuwa fm muna farin ciki da wannan shafi da muka bude allah ya saka kuma allah ya haɗa kan matasa ga baki da ni ne naku ali adamu daga jihar nijar magariya bande wasala. Assalamu alaikum biyoyi Hausa kuna tare da Dr. Muhammadu Sani farin jaka da maganin gargajiya. Ni na akan rashin lafiyar Buhari ne wai a gaya mana mana in yana raye a gaya mana in kuma ya mutu ne a fito fili a faɗa mana kar a yi mana kumbiya kumbiya kamar yadda aka yi akan yar addu'a shi ma yar addu'a ai sai ya daɗe da muta kafin a fito a bayyana bisalam wannan shine ra'ayina daga dr muhammadu sani farin jaka da maganin gargajiya kano zawa ciki kun butsa lokal gami assalamu alaikum mai magana hafiz balaraba Musau daga Tazan fara a tarayyar najeriya to hakika sashen hausa na dandalin boa ranar rediyo wata rana ce wadda ma'abuta sauraron kafafen yada labarai ta hanyar rediyo za su rika tunawa da ita kuma mai yi alfahari da wannan ranar domin mukan tuna al'amuran kafin mu ji su a wani wuri za mu ji su tangaran ras ba tare da ɓata lokaci ba a kafafen yada labarai ta hanyar akwatunan rediyo amma tabbas ainihin shi akwatin rediyon za mu iya cewa zamani ya kawo na lokacin da za a iya mantawa da rediyo a dawo amfani da hanyoyin zamani ma'ana wayoyin salula yanzu su ne tafi da gidanka su ne rediyonmu so muna fatar yadda al'amura suke canzawa su haka al'amura zai ci gaba da canzawa ya zama kafafen mu na gidajen rediyo su ma za su ci gaba da tafiya da zamani domin ganin cewa duniya ta zama a tafin hannunmu kuma mun zama a kodayaushe masu alfahari da sauraron rediyo maimakon mu rike rediyo sai ya zama wayoyinmu su ne tafi da gidanka su ne akwatunan rediyonmu na gode dandalin boa mai magana hafizu balaraba kuso daga jihar zamfara assalamu alaikum bewe hausa barkanku da wuni muna lafiya sannan ku da aiki gaskiya ni tun da na tashi ina yara ma ina tare da rediyo ko a daji niki? wallahi ina sauraron rediyo ko da yaushe kamar rediyon bbc hausa voa hausa tun kafin rfi ya zo ma na yanzu rfi ya zo dukkan mana sauraron ku allah ya kara muku karin gwiwa allah ya bar mu tare suna na shaibu mamman daga kotunu a jamhuriyar benin ni da nijar ne